shugaban kwamitin karta kwana na yaƙi da cutar shan inna kuma mataimakin gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ne ya bayyana haka yayin da yake karɓar rahoton aikin ɗigon rigakafin na ƙaramar hukumar tarauni a inda ya fuskanci wasu matsaloli dr umar ganduje ya ce ba za su zuba ido ba su ga ana abin da bai dace ba yayin gudanar da aikin wajen halin ko in kula da wasu ma'aikata ke yi wa aikin kun gani da idon bayan wannan aiki shine zama zama wannan magani koyaushe yana cikin sanyi amma mun zo wannan hedikwata mun duba na'urorinsu na ajiye magani wuta ba ta aiki kamata a ce akwai wato tsarin wuta kashi uku na farko ya zama akwai sola na biyu ya zama akwai generator na uku kuma ya zama akwai nepa idan kai waɗannan to idan Allah ya yarda a kowane lokaci za ka samu ɗaya daga amma mun zo wannan guri babu ko ɗaya daga mun buɗa firij nasu mun ga abun ma zafi gare shi kuma sai aka ce mana ana ajiya muka ce aje asibiti daga baya aka ce a'a ai kaga ma'aikacin gwamnati ya zo ya yi karya akan abin da ya san ba daidai bane to ka san wannan bai zo daidai da ake da wannan kuma wannan magani kamar yadda kwamishina ya ce ai wannan kawai suna raba magani wanda yake alama ba lalle ne a ce zai magani saboda haka na ji daɗi da kwamishina ya ce su zo ofishinsa domin su yi cikakken bayani kuma zan amfani da wannan dama in kira duka shugabannin aikin lafiya na ƙananan hukumomi tabbata cewa inda ake ajiye maganin nan koyaushe akwai wuta idan suna da matsala ga shugaban karamar hukuma ga kuma ita kanta ma'aikatar lafiya ta jiha idan suka je suka ce duk abin da za su yi domin a samu wuta sun kasa ba a samu ba na tabbata kwamishina ba zai ce shi kenan a bashi a haka ba da yake jawabi jami'in riko na karamar hukumar tarauni malam hamisu abdullahi giwaran ya bayyana wa mataimakin gwamnan jihar kano cewa karamar hukumarsa ta wadata ma'aikatan da kayan aiki da zai ba ma'aikatan gudanar da ayyukan su yadda ya kamata tun da farko dai shugaban kwamitin karta kwana na aikin cutar shan innan inda ya buƙaci masu hannu da shuni wajen haɗa ƙarfi da ƙarfi domin shawo kan matsalar cutar shan inna ya kuma buƙaci ƙananan hukumomi da su jajirce wajen gudanar da aikin yadda ya kamata tare da yin nuni da ƙananan hukumomin da suka ci kyautar mataimakin gwamnan a zagayen da ya gabata na wancan wata. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.